fahimci daidai shekara biyu ina karatu a nan ai akwai dokar da ne a wurin aiki na na had lambar dan kasa da wasu abubuwa waɗanda bai musu daɗi ba suke ta'addanci akwai wanda ya wuto ya ce duk inda ganna afirka aka ce ba fada ba ya sa na juya da baya kun ga na zo na gagara karatu akwai wanda ya ga akwai damuwa tare da ni wallahi duk bala'in duniya ba abun da yake ajiye ni minti ɗaya saka sittin ban yi bacci ban na tashi saboda in barazana na kisa da duk nan kafin kusan da bana duniya tun ina dokumentin adadin barazanar da aka yi wa raina na san lokacin da an rubuta sau arba'in da kuma babu empty threat kuma babu wanda ya taɓa gana daina mai nake yi. kana iya barazana amma ka gwada ka gani inda ne Allah ba taɓa yi aka canja ni ba ai an yi mutum nawa ne zaka masa wannan barazana ya ci gaba da abin da yake har yau na juya da baya na san raina a hannun Allah yake shi kada yake da ikon da ya bani kuma shi yake da ikon ya karba da ni duk duniya ba mai iya ikon ya dauki ran isa sai Allah idan lokaci na yayi wallahi ko asuda nake sai na koma zuwa ga Allah in bai yi ba kuma wallahi duk duniya ba mai iya fitar da ni ina da'awa akwai time da iyalan hada makaranta tun ina bauchi ta ɗauki takardar da aka baka ce a daren nan ba abu a kamun a taga kashe ni ta shigo da shi ɗauka a karanta ina azkar na da daga wa'azi a ƙauye kafin na kammala na bacci sai da asuba na tashin ga takardar abin ya dame tana ta maki lokacin ba ita ne ba ta ce haka kai bacci ci tumi dame ni ina irin wani na hana bacci da ina za a yi ba haka muke ba da abu ɗaya ake canja mu shine ƙarfin hujja amma wallahi in baka da hujja babu wanda ya isa wallahi babu shi duk duniya babu shi sai da me sai da karfin hujja in ka kawo karfin hujja wallahi ba zan boye maka ba na fi ruwa laukashe ba amma bayan haka babu so hujja kuma ne me qala Allahu qala rasulullahi kuma ya zama ka iya buɗe takardu gaban malamai ka zauna ba wai ka shiga google ko wani abu ba a'a hujja ta malamai yadda na buɗe dinnan kai ma ka buɗe ka kawo hujja so mutum yana bautan Allah ne da yadda ya fahimci me ya fahimci addini yadda na fahimta da haka zan bautawa Allah yawa irin barazana da muka gani akan hidimar addini wallahi da ba ban rena wasu ba amma wanda zai ga wannan barazanan yayi akwai wanda ba sa shigo a Najeriya saboda tsoro amma ka taba gana fita a cikin ta duk bala'in da aka yi a North East ka taba gana cewa wai ba zan zauna a North East ba duk wanda ya san ne ya san duk ana cikin ma rashin tashi hankali zan fito ne salloli biyar a masallaci a lokacin a gidana ko dan sanda babu ana ba malamai police a Bauchi ana fitina ni an duk wanda yake Bauchi ta magana karba in zan ce kowa ya koma jin aikin sa kuje kuje ku da kanku ku bar mu da kanmu a gidana nake kwana ni ban taba karban police ba a lokacin babu ko kwaya dai a gidana to ita rayuwa da hujja ake in ka ga mun abu to haka muka fahimta wannan tsakaninmu da Allah muke sannan kuma barazanar da muka gani a rayuwa ba ma wai ta duniya ba ta rai gaba ɗaya muka gaya maka ba za ka iya bacci ba in ka ji ta wallahi dan tausayi ba za ka iya bacci ba irin abubuwan da muka shiga amma bai kuna zaune a nan ko magana ban taɓa yi bai shekara biyu na taɓa zuwa ma ne magana kuma na taɓa hana yawo a Afirka daga lokacin a Afirka na shiga ƙasa kai bakwai ko takwas suna yawo na to menene dan adam zai iya ɗaukar raina ne ba Allah ba kuma addinin na wasa muke yi ne kai addinin ba da wasa muke yi. Allah ba da wasa ba ne. wallahi addinin ba da wasa ba ne. wannan hidimar addinin aure ta fi kowace ni'ima da Allah ya mun a duniya zan iya barin kowace ni'ima don wannan saboda wannan ita ce aulawiyya a wurina duk ni'imar da Allah ya mun ba abin da nake jin daɗi kamar matsayina na almajiri da yake karatun addini ni ban ce malami ba ne. ban isa ba akwai malaman mu almajirai ne amma ba kai saka ce mun jahili ba ba eh, ni dai ba malami ba ne kuma ban taba zuwa gaban ku na ce muku ni malam ba ko na taba ni almajiri ne eh almajiri nake haka malaman mu suka tarbiyyantar da mu mu almajirai ne ku maybe ku malamai ne maybe ku malamai ni? ina magana akan kaina ne cewa ni gardi ne amin ya hayyu ya qayyum amin ya rab amin amin wannan idan ka duba irin waɗannan approach na da'awa kawai a hoto a yi ta zage-zage da sauransu a farkon zuwan shari'a a ƙasar nan mun yi shekara ta dubu ɗaya dubu biyu da ɗaya dubu biyu da biyu wa'azin shari'a ina cikin wanda suka yi ta yawo duk ƙasar nan muke da'awa na wa'azin shari'a amma ya gyara al'amura ya gyara saboda ba haka manzon Allah ya ce ai ba a bisa ga fahimta ta bai gyara ba yanzu yin wannan ya kawo abin da ke faruwa a Yaman shi ya kawo na Syria shi ya kawo na Libya akwai wanda ke sha'awan ƙasarsa da koma irin wacce duk irin wannan ya kawo Kisa duk abin da manzon Allah ya karantar in ba haka aka bi ba wallahi akwai matsala so ana ana addini ne da da karfin hujja in annabi ya ce mu yi kaza sai mu yi ran da ka binciko na hadisin da ba mu san da shi ba kace mana gashi nan kuma ga abin da annabi ya ce a fili muka duba sharhan da malamai suka yi sai ka canja mu amma yanzu mun ga hadisai mun zauna da manya-manyan malaman duniya a saudiya sun ce mana ba haka ba ne ga yadda annabi ya karanta na zauna da sheikh salih fauzan fauzan ya ce a ba haka annabi ya faɗa ba waɗanda muna ga sun yi jikoki da mu a haifi a shekarai da a ilimi kuma duk duniya ta san malamai ne to mu muna addini ne da me da hujja wancan abubuwan an yi su 2001 lokacin wa'azin shari'a amma bai bai gyara al'amura ba saboda me saboda a yadda muka fahimta mu ba haka annabi ya ce a yi abu al'amarin ba duk yadda muka ga annabi ya ce ai wallahi haka za mu yi in yau a masallacin nan kace kaka hadisi annabi ya ce a fita da lange wallahi sai na gwada sai mun gwada saboda mu ba wanda muke bi sau da kafa sai manzon Allah kawai abu ya tabbata a bakin sa malamai kuma su ce haka ne ma'anan hadisi to aikin mu shine sami'ina wa ata'ana kowa a cikin mu zai bauta Allah da abun da ya fahimta ne so abun da ka fahimta sai ka ni abun da na fahimta da shi zan yi me da shi zan yi Allah ba zai tambaye ka akai na ba zai tambaye ni akan ka ba amma zai tambaye ni akan kaina yaya nayi kuma me ilmantar da ni shin nayi daidai ko ban yi ba mafhum tayyib sai na shida